تعالى فصل الإيمان والنفاق ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من النفاق كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه قصلة منهن كانت فيه قصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وهو من خيار المؤمنين إنك امرؤ فيك جاهلية فقال يا رسول الله أعلى أعلى كبر السن قال نعم وثبت في الصحيح أنه وثبت في الصحيح عنه أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر في الأنصاب والطعن في الأنصاب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وذكر البخاري عن علي بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق يخاف النفاق على نفسه فقد قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا آه، لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون آه، مخلطا وإيمانه أقوى وإذا مخلطا وإيمانه أقوى وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فحسب إيمان العبد بحسب فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله فالنفس مت... آه، فالناس متفاوتون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في ال... بحسب تفاضلهم في, ال... في الكفر والنفاق وقال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزاد فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال تعالى إنما النسيء زيادة في, آه، في الكفر وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون في نقم من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسم من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم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 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 22 ko ga watan biyu shekarar miladiya ta 2010 a wannan majalisi na mako mako cikin karatun littafi mai suna al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wallakar hamshakin malamin nan shaikhul islam taqiyuddin abul abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya aka haifa shekarar hijira 661 ya rasu hijira na da shekara 728 wannan kuma shi ne darasin na goma sha uku mala ya ce faslun wa minan nasi man yakunu fihi imanun wa fihi shu'batun min nifaq wannan fasali ibnu taymiya ya kulla shi ne domin bayanin cewa walittaka hawa hawa ce wato walittaka hawa hawa ce waliyu suna ne wanda sa akwai matakai daban-daban akwai matakai da yawa wani waliyu ya fi wani wani sama yake da wani tunda ita walittaka imani da tsoron Allah su ne walittaka imani da tsoron Allah waɗannan su ne rukunai guda biyu da suke haɗuwa su mayar da mutum waliyi idan ya zama mai imani ne kuma mai takawa ne takawa shi ne aikata ayyuka na wajibi ko ayyukan da ubangiji ya umarni da su da ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su da kuma kauracewa abubuwan da Allah ya hana ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya hana samuwar waɗannan sifofi guda biyu al-iman wa taqwa su ne rukunai ko ginshiƙai na samuwar waliyi duk mai imani da tsoron Allah da takawa wannan shine waliyi to idan muka fahimci waɗannan su ne sifofi na waliyi za mu gane cewa ashe taka ba mataki ɗaya bane saboda shi kansa imani ya tafadar ya zidu wa yankus yana karuwa yana raguwa ita kanta takawa tun tunda ta kunshi aikata ma'amurati da jitinabin manhiyat aikata abubuwan da aka yi umarni da su ko kuma barin abubuwan da aka hana to kuma mutane wato sun sha bamban wajen kokarin aikata abin da aka yi umarni da shi wani zai tsaya akan abin da aka yi umarni da shi na wajibi kawai zai aikata wannan ya kuma kauracewa abubuwan da aka hana na haramun amma ba lalle bane ya aikata abubuwan da aka yi umarni da su na mustahabbi kuma ba lalle ba ne ya ƙaurace wa abubuwan da aka nemi a ƙaurace musu na makruhat kaga ya zo da ayyukan wajibi ya kuma guje wa ayyukan haram haka ya zo da taqawa bi hasabihi wani kuma bayan ya aikata wajibi zai kuma aikata mustahabbi bayan ya ƙaurace wa haram zai ƙaurace wa makaruhi zai ƙaurace wa duk shubuha kaga wannan ya dala wancan to wajen aikata mustahabbi wani ya fi wani kuma in wani ya aikata mustahabbai goma wani ashirin zai yi in wani ashirin ya wani talatin zai yi in wani yana kiyamun laili da raka'a uku wani da raka'a bakwai yake yi in wani yana yi da bakwai wanda sha ɗaya yake yi saboda haka kaga a wajen aikata shi kansa mustahabbi din wani ya ɗara wani to kuma idan waɗannan abubuwa suke sa mutum ya zama wali kaga ashe dole ne wani waliyin ya fi wani to wannan shine abin da ibnu taymiya yake garin ya bayyana sannan kuma a ciki yayi shimfiɗa akan cewa akan samu mutum yana da imani kuma a same shi yana da wani abu wanda yake ya sabawa umarnin Allah ko umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato mutum guda ɗaya sifofi guda biyu sukan tattaru tare da shi sifar da ake yabo ana santa da kuma sifar da ake kushe mata sai a so shi a yabe shi ta wani ɓangare. a kishi a soke shi ta wani bangare wato akan samu mumini ya zama yana da wannan wani lokaci yana wani bangare yana da sifofi na imani sifofi na yabo sifofi na ga barka ta wani bangaren kuma yana da wasu sifofi waɗanda za a kushe musu sifofin da ba a so to sai a yabe shi ta bangaren da ya kyautata a kuma zarge shi ta bangaren da ya munana shi da yake cewa wa minan nasi man yakunu fihi imanun wa fihi shu'batun min daga cikin mutane akan samu wanda yana da imani sannan kuma yana da wani ɓari yana da wani ɓangare na munafici tare da shi yana da wani yanki na munafici kuma tare da shi ga shi mumini ne sannan kuma ya yi wata ɗabi'a ɗabi'a ce irin ta munafikai duka ya shi ba munafiki ba ne da za ka kira shi munafiki ba amma kuma za ka ce wannan ɗabi'ar da yake da ita ɗabi'a ce ta munafikai ko da shi ba munafiki bane kaga mu'mini ne ta wani bangare ta wani bangare kuma ya kwaso wata wani hali ko ta dabi'a ta munafikai sai ka so shi a zama tsayin sa na mu'mini sannan ka ki wannan dabi'ar da yake tattare da ita ka kushe mata saboda kasancewar ta dabi'a ta munafikai yace kama ja'a fi sahihaini an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر ما لا يتي كمر يبدو يزوء تكين لتاف البخاري لتاف مسلم حديث عبد الله بن عمر الله قال musu yarda shi da mahaifinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un ay arba'u khisalin ko khisalun arba'un ɗabi'u halaye guda hudu man kunna fihi wanda suka zan tare da shi ma'ana wanda yake da waɗannan ɗabi'u guda hudu kana munafiqan khalisan ya zama tataccen munafiki ko kace tsantsan munafiki wa man kana fihi khaslatun minhunna wanda yake da ɗabi'a ɗaya ko hali ɗaya daga cikin hudu din nan kana fihi khaslatun minan nifaq to zai ran yana da wata ɗabi'a ta munafici guda ɗaya hatta ya ji aha har sai ya farka ɗabi'un su ne idza haddasa kazaba idan yayi magana ya karya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari ko yarjejeniya sai ya saba in yayi alkawari sai ya saba wa idza tumina khana idan an amince masa sai ya ci amana wa idza ahada gadara idan an yi yarjejeniya da shi sai ya karya yarjejeniyar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nuna waɗannan sifofi guda hudu sifofi ne na munafiki wanda yake da su gaba ɗayan su hudun ya haɗa su duka ya zama yana da waɗannan ɗabi'u duka annabi ya ce kana munafiqan khalisan ya zama tataccen munafiki malamai sun samu iskali babba dangane da fassara wannan hadisin shin ana nufin duk mutumin da idan yayi magana ya karya in an yi alkawari da shi ya saba in an ba shi amana ya ci in an yarjeje da shi ya karya wannan munafiki ne tsantsar munafiki waɗanda Allah yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum basira wannan da yake nufi cewa duk mutumin da yake da waɗannan ɗabi'un guda hudu a tare da shi ya zama tataccen munafikin da in ya shiga jahannama ba shi ba fita har abada ma'ana kafiri ne to shi ne malamai suka ce tabbas ba zai yiwu ka ɗauka haka shi ne ma'anar hadisin kai tsaye ba ba ka in ka ga makaryaci maciyin amana mai karya alkawari mai karya yarjejeniya ka ce kaga kafiri tsantsa sai ya zama kenan waɗannan sifofi guda hudu in sun samu ga mutum ya zama kafiri ya zama ba musulmi ba tare da cewa babu wani wanda ya taɓa cewa ƙarya da cin amana da karya yarjejeniya da karya alkawari kafirci ne duk abin da ake faɗa waɗannan kaba'ir ne min kaba'ir wato manyan laifuffuka ne waɗanda sukan jawo mutum shiga cikin wutar jahannama ubangiji ya hora shi ya kona shi a dalilin su amma ba wani malamin da ya taɓa cewa waɗannan sifofin guda hudu in sun tattara da mutum ko mutum ya zama yana da su kawai ya zama ya zama munafiki to shi yasa malamai suka ce wannan hadisin wajen ba da fassararsa akwai iskali wasu suka ce abinda ake nufi da shi tashbihi wato yana da ya zama kamar munafiki wato ba ya zama munafiki irin wancan ba amma yana da halaye irin halaye na munafikai tunda Allah ya faɗi irin wannan halayen nasu ya faɗi halayen su ƙarya idan ja'atal munafiqun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 بما أخلفوا بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ubangiji ya sifanta su da waɗannan sifofi daban-daban saboda ka na munafukai ne an san su da waɗannan sifofin to kamar ma'aiki sallallahu ana yana gaya mana alamomin munafiki waɗannan ne duk mutumin da ya sifantu da wata sifa ya sifantu da wata ɗabi'a ta munafici ko da ko shi ba a ce da shi munafiki ba wannan abin da wasu malaman suka faɗa kenan kamar imamu shi abin da ya faɗa ke ne ce wannan tashbihi ake nufi wato kal munafiki wanda ya zama kamar munafiki wasu kuma suka ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan gargadi da tsoratarwa da razanarwa da jefa tsoro a zuciya ba yana nufin hakikanin abin da zai faru ba idan mutum ya yi ya zama kafiri ya zama munafiki ya zama dan wuta mai da ta har abada a'a ya faɗi wanda ne domin ya tsoratar wannan shi ne abinda al-khattabi ya faɗa to amma wannan maganar tana da rauni ka ce kawai tsoratarwa ce amma ba a nufin zahirin hadisin a'a wannan tawili ne mai nisa kwarai da gaske shi yasa ba kowa ya amince da wannan tawilin ba wasu suka ce abinda ake nufi da wannan hadisi annifaqul amali annifaku ne munafici iri biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali akwai munafici wanda yake na aqida ne akwai kuma munafici wanda yake na aiki ne na gabobi ne ba na aqida ba munafici na aqida shine mutum ya bayyana musulunci ya boye kafirci a zuciyarsa a zahirinsa a bakinsa shi musulmi ne nashhadu innaka la rasulullah sai mun yadda kai mun shaida kai manzon Allah ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kaga wannan duk a baki ne wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un kaga a baki wahum ma laysa fi qulubihim to shine munafici wanda yake da ta'alluki da aqida wanda bai yake da irin wannan nau'i na munafici babu shakka wanda ba musulmi ne ko da kuwa an yi masa mu'amala ta musulmi an kyale shi ya shiga masallaci ya shiga sahu an yi sallah da shi watakila za a fita jihadi ma ya bi musulmi an kyale shi a dukan wasu dai nau'ukan zamantakewa ana yi masa irin ta musulmi tunda bai fito a zahirin ya bayyana kafircin ba an masa mu'amala da abinda zahirin sai nuna amma a gurin Allah kafiri wannan shine an a i'tiqadi wanda an same shi bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi yana maka babu magana munafici tunda ana an samu munafici ne a dalilin karfin da musulmi suka yi a madina ta yadda suka zama ana jin tsoron ya zama da kafiran da suke madina suka ga in sun zauna a matsayin su na kafirai ba su sake ba duk makotansu musulmi ne don hada hada da ake ana ana yin ta ne a matsayin musulmi da musulmi za su samu kansu saniyar wari ko da ba a kore su ba kamar da ba a kore yahudawa a karan farko ba annabi ya kada su ci gaba da zama a madina illa iyaka an ya da su ga yadda zamantakewa za ta kasance to haka nan su ma ba a kore su ba amma kuma sai suke ganin za su shiga cikin takuruwa saboda haka sai suka gaba za su rika nuna su ma musulmi ne saboda haka duk wani abu in ya taso da hidindimu duk za a yi da su in ba wani abu moriya ce za a ci da su to wannan sai ta sa su karka bayyana musulunci a baki amma a zuciyarsu suna suna ɓoye kafirci waɗannan ba sa cikin sahabbai kwata-kwata Allah na cewa da billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum ya yafraqun suna rantsewa da Allah cewa suna cikin Allah ya ce ba sa cikin ku kaga ashe babu abin da yafi jahilci ka ɗauko munafikai ka sa su cikin sahabbai kamar da in shi a cikin in suna son su zagi abubakar da umar da sauran al'a'imma al'ashara al-mubashari da biljanna da sauran manyan sahabbai sai su rika ɗauko ayoyin da sai suka yi magana kan munafikai su to ba gashi ba Allah ya ce sahabbai suna kaza wa minhum alladhina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi الذين يلبزون الذين يلبزون المطوعين من المؤمنين fi الصدقات sai su ta ɗauko ayoyin da suka yi magana a kan munafukai sai su ce ga sahabban yadda Allah ya faɗa suke amma kuma a cikin surar suna karanta innahum la minkum ba ma hum minkum wa ma hum minkum to ashe kaga ubangiji ya ce ba sa cikin ma'ana ba sa cikin sahabbai ba sa daga cikin sahabbai zuwa ka sa cikin sahabbai akwai ƙoƙarin wato dagula lissafi dan ka dama wanda bai da ilimi lissafi ka ce alqur'ani ne ya fara tukan sahabbai har da ce alqur'ani munafikai ya zarga kuma munafikan da a kowane zamani za a same su ba wai a can lokacin kawai ake samun sahabbai a kowane zamani duk inda musulunci ya karfi to waɗanda suke jin tsoron musuluncin kuma suna suna son zauna a kafircin su to munafurci za su to wasu malamai suka ce akwai abin da annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi akwai kuma annifaqul amali wanda shine yin ɗabi'a irin ta munafiki kamar ƙarya kamar cin amana kamar alkawari dan mutum ya alkawari dan ya karya ko kuma a bashi amana dan ya ci ko idan wata husuma ta kaka da shi to duk hanyar da zai bai cuce ka ita zai bi wannan alamomi ne na a'a ɗabi'u ne na munafikai duk wanda yake da su yana da wani nau'i na munafici a ma'aikace ba na aqida ba to wasu malamai suka ce ana ana mutum an-nifaqul amali al-imam al-khattabi ya kawo wannan a qurtubi shi ma ya kawo wannan wanda wannan shine abinda wasu malamai suka fi rinjayarwa kamar abul abbas al-qurtubi abin da ya fassara hadisin kenan ana magana ne akan an-nifaqul amali wato munaficin aikace ba na aqida ba ibn hajar yace shi ma fi gamsuwa da wannan wato wannan fassara kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa duk wanda yake da waɗannan ɗabi'u guda uku ya haɗa ɗabi'un munafici tsantsa tare da shi ya haɗa ɗabi'u na munafiki tsantsa tare da shi ba wai yana masa hukunci da cewa ya zama munafikin da zai shiga abin nan zai shiga wuta ya dawwama ba a'a waɗannan ba sa daga cikin abubuwan da suke warware musulunci amma kuma ɗabi'u ne na waɗanda ba su da aƙida suke yi to ashe kaga bai kamata kai ba annabi yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna wanda duk yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un guda hudu kanat fihi khaslatun minan nifaq to yana da wata ɗabi'a ta munafici hatta ya da'aha sai ya barta annabi yace idza idan yayi magana ya ƙarya magana sai ya yi ƙarya kaga ya nuna ɗabi'a ce wato duk sanda zai buɗe baki ya magana to ya haɗa ta da karya kalmar idza tana ya zama halinsa shi yasa ma aka goge maf'ul din aka ce idza haddasa ba a faɗi abin da in ya faɗe shi ba ma'ana ko mai zai faɗa idza haddasa bi ayyi shay kazaba zai yi ƙarya kaga kenan ana nufin wanda ƙarya ta zama masa jiki ta zama masa salo ta zama masa ado duk sanda yake magana kawai sauraron sa ake wanda duk suka san shi jira suke kawai ya gama su tashi sun san ɗabi'a su kawai ce waye ya gaya maka aiwa da kai kai ba ka kama ganin wani kai kamar ka san shi ba kaga kenan ɗabi'a sace wannan ba ana nufin wanda yayi ƙarya sau ɗaya abin nan ko ya zama na a wasu lokuta saboda wasu dalilai da shi yake ganin uzuri ne da za su tashi amma ba ɗabi'a sama ce yi wannan ba shi ake nufi ba shi yasa kalmar iza ta zo a ciki kamar da wasu malamai suke cewa haka nan wa ada wa'ada akhlafa idan ya yi alkawari sai ya saba anan malamai suka ce ya zama ɗabi'ar ta ce saba alkawari lokacin da yake yake yi maka alkawari yana yi ne da ƙudurin zai saba wato tun yana maganar kai da kanka ka san ba zai cika ba wannan shi ake nufi ba wanda zai yi alkawari wani abin ya bijiro ba ya kasa cika alkawarin wanda baya cikin wanda ake nufi da hadisin ana nufin wanda lokacin da yake alkawarin a ransa yana gaya maka ne don ya saba maka haka da wa idza tumina khana wanda cin amana ya zama ɗabi'arsa ba a yadda a bashi amana wanda kuma ya banka masa amana ya san waye ba ci to kai ma daman ka ba ma wani to kaga wannan nan an san shi kenan ga wannan ɗabi'a duk abin da ya shiga sa na amana to ba kai lafiya sai ya wahala wato kamar ɗabi'ar da ta zama ruwan dare a cikin 'yan siyasa in ana samun masu amana ɗin to ba yawa ta zama ruwan dare har ma mutane sun yarda kawai kawai in an ce dan siyasa kawai wani matuci mai cin amana ko maƙaryaci mai alkawari ya saba wato sufofi waɗannan sun zama ɗabi'a ce ta galibin waɗanda suke jinginuwa zuwa ga siyasa har ba gani ake yi ita siyasar shine ƙarya karya alkawari cin amana har ma ganin ta ake a haka saboda yawancinsu ban yi kuɗin gora ba ba a taruwa a lalace ta a samu waɗanda suke ba haka ba amma da yawanci haka ɗabi'a take ina tunawa da dadewa cikin alƙari tara da tamanin ko da biyar ko da shida muna karatu sai na ɗauko sai nake karanta wa mutane darussan da suke cikin ghazwatul hudaybiya a ah, sulhul hudaybiya afwan sulhul hudaybiya sulhul da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da qurayshawa shekara ta bakwai to kusan sulhu ne wanda a cikin hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana da yawa wanda a karan farko in ana karanta mutum sai ga kamar anan an kwari musulmi a ce kaza annabi ce ya yarda ya zama da quraisha suke zalama wato sharuɗan sulhun to duk wanda fa ya zo wajenka daga cikin mu zaka dawo mana da shi annabi ce na yarda duk wanda ya gudo daga cikin ku ya zo wajen mu ba za mu maida muku shi ba annabi ce ya yarda agoge muhammad abin nan agoge bismillahi rahman rahim a ce bismikallahumma annabi ce ya yadda agoge muhammadu rasulullah a ce muhammadu ibn abdullah ya ce ya yadda lokacin su sai umar su ali ibn abi talib su waye duk suna ganin yaya haka ba Allah mu ba mu ne musulmi mu ne masu ɗaukaka mu ne tare da Allah ya za a kawai wani ya zo ta shata mana abin da ya ta mana shifta yana dictation kawai annabi ya ce a kyale duk aka yi ta waɗannan sharaɗin daga ƙarshe musulmi suka fara gane hikimar da ta sa annabi yayi waɗannan da ba mahallin mu yi bayanin sa bane lokacin ina yin mutane bayani mun sa spika ba ma masallaci bane mai rufi masallaci a rijiyar ne lokacin ba ma ba ma yan tabarma ce a bakin kofa mun sa spika irin spikan nan da rediyo ma ba ta abin nan sai wani daga cikin masu wucewa ya zo wucewa zai shiga zai shiga ƙauyen sai ya ji ina cewa kaga ashe a tarihi ba a taɓa yin gogaggen ɗan siyasa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe shi kalmar ta shige shi sai aka zo an ma mutumin da ya je yana gaya wa jama'a ce kai ashe mutanen da yadda aka ce ba sa san manzon Allah haka ne shi a kunnensa ya ji an zagi manzon yace ya zo wuce ya ji wani malamin su yana cewa manzon Allah dan siyasa ka duba dan siyasa ba ka duba da yan siyasa da yadda suke ce ka duba su ne makaryata zalime macuta kaza ya rika fadar halin yan siyasa a 1986 yake cewa yanzu ka ce manzo Allah shi ma dan siyasa wato shi ma azzalimi ne mugu makaryaci ci kai shi ne taba yadda a yan izala ba sa san manzo Allah ba sai da ya ji da kunnan sa ya ji kada idan ka dubi matsayinsa da level ɗinsa na karatu sai ka masa uzuri saboda shi abin da ya fahimta in aka ce siyasa kawai wannan shine siyasa rukunan siyasa su ne waɗannan abubuwan da ya zana bai san kalmar siyasa ce aka lalata ta ba aka jagwalgwala ta aka ci mutuncinta siyasa tana nufin jagoranci shugabanci siyasatul umma a cikin ilimin muka na shari'a akwai a siyasa shar'iyya ibn taymiya ta littafi gare shi a siyasatu shar'iyya bainar fi islamin ra'i war ra'iyya akwai siyasa to amma kalmar siyasar saboda an lalata ta ta sha wahala sai zama da ka faɗe ta kawai fassarar siyasa a gurin mutumin da ba ilimi yayi mai zurfi ba abin da zai fahimta kawai waɗannan jerin gwano na miyagun halaye. ƙarya yaudara cin amana rashin gaskiya cin dukiyar al'umma zalunci waye duk kai ta zana su wannan kuma ba a cikin al'ummar mu kawai ba abin ya zama ruwan dare akwai sanda Muhammad Abdu a cikin maganganun sa yake cewa shi fa ya fara gajiya da da ma kalmar siyasa shi ta gundire shi kai ba siyasa ba ma ko ma kalmomin da aka ciro su daga kalmar siyasa irin su sasa ya su su siyasatar shi sun ishe shi ya tsane su baya son jinsu su kuma ganin yadda abubuwa suka lalace al-manfuluti abin mustafa lutfi manfuluti a cikin littafin sa nabarat annabarat akwai makala da ya rubuta akan siyasa da bacin yan siyasa da yadda siyasa ta zama waɗannan ma'anonin take nufi kaga an gurɓata kalmar siyasa sai da ka kai maganar siyasa sai wani ya rika zaton waɗannan abubuwan kake da ka ce annabi ɗan siyasa ne kawai abin da zai kawo sai duba wani mugun dan siyasa da ya cuce su a yankin ko wani tsohon ciyaman ko wani tsohon gwamna wanda ya daɗe yana cuta su ko ya cuce su ko kawai sai tuno a ah, kana da shi ba za Allah kai ki to kaga irin wannan dole zai sa in ka tashi bayani ka yi wata shimfiɗa to sai dai wanda bai yi shimfiɗar ba to zai zai daga mummunan fahimta ce idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari ya saba ma'ana idan yayi alkawari yana yin shi da niyyar ya saba dan wani alkawarin da zaka ji ana yi maka da ka ji shi ka san dan a saba ake maka a wancan a wancan lokacin ina tunawa a siyasar jamhuriya ta biyu har ta kai ana cewa za a bana famfon bura kuma dan kauye sai yadda dan kauye yadda yake yi to yanzu tun da an ga babu na ruwa kaga babu da zai tafi maka da fura tunda da ruwa ba ruwa amma a yawancin lokacin sai ga dan siyasa ya in mun ci zaben nan za mu kawo muku famfan fura a ƙauye ku sai a yi gudu to yanzu ta ake za a haƙa mana rijiyar bulbal sai mu ji daɗi <laughs> ko a ba ku transformer ba wa idza tumina khala idan amince masa ya inci wato idan aka aka bashi amana ya ci amana shi ma wannan ta zama ɗabi'ar sa wa idza ahada ghadara idan an yarjejeniya da shi akan ga yadda abu kaza kaza kaza kaza zai kasance to shi zai fara karya yarjejeniya kafin ɗaya bangaren ya karya yarjejeniya wacce za ta bashi dama shi ba ya janye domin a musulunce idan kuka yi yarjejeniya da wani shi ya karya to kai makanar dama janye wannan ba shi ake nufi ba in kai na biyu ne a janyewar ba laifi kai ba amma idan kai ka fara janyewa to shi kenan kai kai ne ka shiga cikin wannan nasu to ibn battal a cikin shafin sahih bukari ya kaito maganar muhallar da yake cewa abinda ake nufi da wannan hadisi wallahu a'lam yace yakunu al-kadhibu ghaliban ala kalamihi zama ƙarya ita ce ta yi a kan maganar mutum wa mustauliyan ala hadisihi ta yi ta mamaye maganganunsa wato duk sanda zai yi magana kawai ƙarya zai yi wal khiyanatu ala amanati ta zama inci yayi a kan amanarsa wal khulfu ala bawa'idihi karya alkawari ya zama shine ɗabi'arsa fa idza kana hadha sha'nuhu qawiyat al alamatu wad dilala duk sanda aka samu wannan shine dabi'arsa shine sha'aninsa lamarinsa to dalili alama da dalili ta munafici sai ta ƙara fitowa zahiri ta ƙara ƙarfi a tare da shi yace wa amma man kana kadhibu ala hadithihi nadiran wa fi qadarihi tafihan wanda ya zan bai cika yin ƙarya ba a maganarsa ko a labarin da zai bayar bai cika ƙarya ba ko kuma da ƙaryar ma za ta shiga labarin ba wai za ta ba bai labarin ba wataƙila a ɗan wasu abubuwa ne ɗan yi ƙarin gishiri yace au abinan wal khiyanatu fi amanati shadda ko yazan ha'inci cin amana a gurinsa ba wani ɗabi'a ba ce wani abu ne da da in an jima ta faru ta bangaren sa za a ma mamaki aiko ba haka yake ba aiko an shaide shi an yabe shi watakila dai akwai wani dalili yadda yi al'uzura biha fiha watakila in ya yi ba da uzuri ce wallahi matsala ce kaza kaza kaza kaza kaza ba dai ɗabi'a sabace da aka san shi da ita wal khulfu bi awadihi mithla zalika da zama karya alkawari a gurinsa shi ma bai zama ɗabi'a ba wani abu ne da yake faruwa in ya faru kuma zai ta bada uzuri malam yace fa la yuqda alaihi bin nadir yasir wanda ya zama haka yake ba za a yi masa hukunci ba da abin ba shine yafi yawa a ɗabi'arsa wannan kuma shine abin malamai na shari'a suke izina da shi a komai suna cewa al-nadir la hukuma lahu la hukma eh, ba ya da yawa to ba a gina hukunci a kansa dan abu kadan dan abu wanda yake ba mai yawa ba ba abin a zo a gani ba to ba a gina hukunci a sa yanzu misali alkali ne ya shahara da adalci harkar alkalancinsa duk wanda ya kai shari'a gabansa zai fito yana son barka zai tabbata an yi masa adalci ya shahara da wannan sai wani abu ya zo na shari'a a gabansa sai shaidan ya masa hudu ba sai dan yi zulmi zulmi a ciki ba ɗabi'a sa bace amma a wannan karan sai ya bi san zuciyarsa wannan baya daga cikin adalci ka tafi kana cewa alƙalin nan azzalimi ka ce azzalimin alƙali saboda wannan lokacin da aka samu shi dan ya fi karfin sa shi ba ne. kamanta da ɗaruruwan shari'a da ya yi duk aka yabe shi yanzu ya yi wata shari'a kwaya ɗaya ko ba ya toge ba wataƙila sauran shari'o'in da ya yi bayan ta kuma ya amma dai wata shari'a kwaya ɗaya saboda wani dalili da wani rauni na ɗan adam ya yi ɗan zalunci a ciki to ba daidai bane ka kira shi a zalimin alƙali saboda wannan suka ce adalin alƙali ne amma ya yi zalunci a wannan shari'a amma ba ka ce da shi a zalimin alƙali ba don a zalimin alƙali ta zama sifarsa amma ka ce ya yi zalunci a wannan shari'ar ba laifi bane amma ka kira shi azzalimi a nan ba kai masa adalci ba in ko har za ka kira shi azzalimin alkali to duk alkalin da ya shahara da zalunci a tsawon tarihin alkalancinsa duk shari'ar da ta zo gaban shi to sai ya yi cuta an haɗa kai da shi an ba shi hanci ya cuci ya cuci mai gaskiya sai aka samu wata rana saboda wani dalili sai ya adalci sai bai yi cutar ba a wata shari'a guda ɗaya to kaga anan baya daga cikin hankali saboda wannan adalcin da ya kwaya ɗaya a cikin ɗaruruwan shari'a da ya yana zalunci ka ce da shi adalin alkali a yi maganar sa ka ci ai wanda alkalin adali ne saboda me saboda wata shari'a kwaya ɗaya da kai ka je ya maka adalci a cikinta amma fa ka san cewa yayi ma wasu zalunci da yawa kuma ɗabi'a sun to in dai ba za ka kira wannan adalin alkali ba a dalilin shari'a ɗaya da ya adalci to haka nan ba za ka kira mutum a azzalimin alƙali ba dan ya zalunci a shari'a ɗaya ba za ka kira adalin alƙali ba a azzalimi dan ya zalunci a shari'a kwa ɗaya saboda annadiru la hukuma lahu abin da yake nadiri wato dan kaɗan ba a gina hukunci a kansa ana gina hukunci ne akan alghalib abin da ya fi yawa tattare da mutum shi yasa ko maganar adali da ake cewa wala adali a ce a nemo adalai to abin da ake la'akari da shi shine zama galibin halin mutum shine da'a wato yana kokarin kiyaye dokokin Allah a mafiya yawancin al'amuransa ko da za a same shi a wasu lokuta yana yin laifi amma dai yawancin lokutan da za ka same shi akan wanda wannan ne adali in an ce adali ba ana nufin ma'asumi ba wasu suna haɗa tsakanin adali da ma'asumi an ce adali sai su zaci cewa mutumin da baya laifi kwata-kwata wanda wannan masumi ne annabawa su ake sifanta su da isma amma ba ba ba ba ba waɗanda ba su kai matsayin annabawa ba za a iya samun su sun yi laifi ko yaya yake amma dai hasanat ɗinsu sun yi rinjaye don galibi hasanat ake duba ko Allah a lahira kan wannan zai shigar da ɗan aljanna aljanna ya shigar da wuta wuta ai ba za a shigar da mutum aljanna bane saboda bai yi wani laifi ba a'a saboda hasanatuhu sun yi rinjaye wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kaga ashe aunawa a can ma layira au au ubangiji yake kuma kaga ubangiji ya ko adalci awo yake yi sai aka ga cewa hasanat din wannan sun fi yawa sun yi rinjaye ga sai sayyi'at din amma kuma su kai hasanat din yawa ba sai a tafi da shi aljanna Allah samu na ci wani kuma a duba ga hasanat din amma in kaɗan ga sai sayyi'at din tili sai rufe hasanat din kaga a duba ɗan hasanat din kaɗan ba a ce wannan ba wannan khaffat mawazinu fa ummuhu hawi a ce a tafi da shi wannan ubangiji da yafi kowa adalci haka yake hukunci to kai dan adam ka ce ba za ka gina hukuncin ka akan wannan ba ba akwai yan zafin kai yanzu malami zai shekara yana bashi ilimi ran da ya masa kuskure kwaya ɗaya to ya sauke shi da kujerar malinta ya gana wani abin cin fuska da cin mutunci ya manta hasanat ɗinsa wanda ko ba haka al'amarin yake ba idan mutum ya zama na yana da hasanat ya zo da sayyi'a sai hasanat ɗinsa su cece shi wa idza al-habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi. shi yasa a cikin littafin ibnu rajab al-hanbali littafin sa al-qawaid qawaid fiqhiyya ne al qawaid a muqaddima da yake faɗar uzurinsa na faruwar watakila a samu wasu kurakurai a cikin littafin sai yake cewa aballahu an yutimma kitaban ba'da kitabi والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه yake cewa Allah bai yarda a samu wani littafi da yake kamili ba cikakke la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi sai littafin Allah yace to adalin mutum shine wanda zai duba yawan yawan alkhairin mutum yawan daidai din mutum ya yafe masa karancin wato kurakuransa kaɗan wal munsifu man iktafara qalila qata al-mar'i fi kathir sawabi to inda mutane za su yi ta'amuli akan wannan mizani to da rigingimu sun yi karanci da an samu adalci na zamantakewa to amma wani sai ka samu sa irin ɗabi'ar matan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɗabi'a za ta kai su wuta law ahsanta ila ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qattu da zaka shekara kana mata alheri ran da duk ta ga wani abin da ya bata mata rai tare da kai sai ta ce ni tun da nake zaune da kai ma na taɓa ganin wani abu a gani na danka me ka taɓa yi muku kaga duk abin da kai mata tsawon shekara ko shekaru wannan laifin guda ɗaya duk ya biya dame su wani irin wani irin tunani ne wannan kaga wannan shine kufran al-ashir da annabi ya ce a dalilin sa Allah zai sa su wuta to yanzu a cikin maza wanda ɗabi'a tana da yawa wani zaka shekara yi masa alkhairi rayuwar kana randa duk ka bata masa sau daya shi kina sai tsane sai da a yanzu yake tuna shi ya ce ban da wannan alkhairin sai na rama amma yanzu na biya ka to kaga wannan khuluqul wafa'a ne wanda musulmi ya kamata a same shi da shi ka tuna cewa wani ya min alkhairi saboda haka ya kamata ni ma in sakanka masa da alkhairin da ya min ba kawai ka rika neman yadda kai za ka ci dun duniyarsa ba to har ta kai mutane an sa masa ɗabi'ar ba cewa in mutum ba kana masa alkhairi ka yi masa sadda sadda da iya tashi tun mutuncin ka sai ya fi wanda ba ka yi masa alkhairi to kaga wannan ba daidai bane a sa wannan aqida ta hayayyafa a cikin zuciyar mutane to shine anan malamai suke cewa al-hukm an-nadiru la hukma lahu dan abin da zai faru wanda ba shine ɗabi'a ba ba a gina hukunci a kansa yace id la yumkin min al kadhib dan bai yi sai kare ta masa jiki ita ce adansa wani kuma a'a yana yin ta ne saboda wani dalili da mu karfin sa to wannan da za yi masa hukunci da cewa ai shi ma yana da alama ta munafici ba an tambayi imamu malik game da mutumin da aka san shi da aka san shi yayi ƙarya sai yake cewa ayyu nau'in min al-kadhib irin ƙarya kuke magana la'allahu idza haddatha an abadati aishin salaf zada fi wasfihi kuna nufin mutumin da idan yana faɗar ko irin wahala da ya sha a baya wajen ba ku labarin zai dan ƙara wani abu wa afraqa fi zikrihi ya wuce iyaka ba ya faɗa abin da ba bai kai haka ba aw akbara amma ra'aw fi safarihi a'ya fi khabarihi ko kuma idan yana baku labarin wani abu da ya gani a tafiye tafiyarsa ya dan yi kari ka san wani yana ba labarin sai ya tafiya garin da baka taba zuwa ba ko ya shiga labar ta maka to wajen ba ka labarin da ba sai ya dan ƙara wani abu to eh malik yace irin eh, wannan kuke nufi yace fa hada la yadurruhu wannan ba zai cutar da shi ba ma'ana ba zai shigar da shi cikin wannan hadisin ba وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه عاملا الكذب ana nufin mutumin da zai ba da wani da zai rika faɗar abin da kwata kwata ba haka ba haka aka ba da gangan dan yayi ƙarya bai gani ba ya ce ya gani bai ba ya ce ya ji ba a yi da shi bai ce da shi aka yi ba a gaya masa bai ce an gaya masa da gangan ya san ƙarya yake yi to wannan shine abin da hadisin yake nufi wannan shine maganar da malamai suka yi akan hadisin wa fi da aidan wannan hadisi mun yi sharhin sa a cikin hadisin abin da abin da tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih da wato mun rana asabar wa fi sahihai da dan fada dan a ƙara tunawa amma ba dan haka ba kamata mu wuce kada mu tsaya akan sa وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أتكين بخاري da muslim daga abu huraira Allah kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yanki 60 da yan kai ne ko 70 da yan kai wato sabani na ruwaya ya ce 60 da yan kai ko 70 da yan kai amma a bisa ruwaya da ta filin jaya shi ne 70 da yan kai albedo shi ne abin da bai kai goma ba sun ce yakan fara daga uku kuma ya zama rani da uku ko bakwai ta ko biyar ko bakwai ko tara shi ne wani. wato imani yanki yanki ne har 70 da yan kai a a'laha mafi girman yanki mafi girman bangare na imani kawo la ilaha illallah faɗar kalmar la ilaha illallah wa adnaha mafi kankantar imani imaqatul adha an tariq kawai da abin da yake cutarwa ne abin da yake cutarwa da kan hanya abin da ka san cutarwa ne ka kawar da shi da kan hanya wanda yana daga cikin imani shi ne mafi karancin imani ka zo wucewa ka ga wata langa-langa a kan hanya za ta iya farka mutum ba mahmuda ba ce kunya ce mazmuma kunya mahmuda shine ka bar abin da ke laifi ne abin da za a soke ka a dalilinsa to wannan yana daga wani yanki na imani annabi ya wuce wani yana yi ma dan uwansa nasiha akan ya rika jin kunya ya rika jin kunya annabi ya ce da'ahu fa innal haya'a min al iman ka kyale shi ai kunya tana daga cikin imani to kaga wannan yana nuna cewa a imani hawa-hawa yake ba yake a stage guda ɗaya ba ba zango ɗaya yake zama a a kan shi ba yakan ƙaru yakan ragu saba'in da yan kan nan wani ya zo da su wani ya zo da saba'in daidai wani ya zo da sittin da tara wani ya zo da takwas wani ya zo da sittin da bakwai wani sittin wani hamsin da biyar wani hamsin wani talatin wato gwargwadon yadda ka zo da waɗannan ajza shu'abil iman din gwargwadon kuma yadda imanin ka ya karu a dalilin wannan hadisi ne yasa imamul bayhaqi ya rubuta littafinsa shu'abil iman شعب الإيمان وفي يعني أبن كشكش الإيمان هو بنغرور إيماني لتافي دي واجيجا لتافي ببن لتافي سكلي سكلي بقي مية مية فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها النبي صلى الله عليه وسلم يهي بياني حديث ديجا باتا cewa wanda yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan can ɗabi'u to yana da wata ɗabi'a ta munafici har sai ya barka wa qad thabata fi sahihaini ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada wa qala li abi dharr ya fada abu dharr al-ghifari wa huwa min khiyar al-mu'minina yana daga cikin wato zababbun mu'minai innaka mru'un fika jahiliya nabi ce kai dai mutum ne da kake da ɗabi'a ta jahiliya da kake da wata ɗabi'a ta jahiliya abubuwar shi ya rawaito hadisin kamar da ma'aruf ibn suwaid yake cewa na gaba da abuzar sai na ganshi da wani bawansa wani hadiminsa amma sun sa kaya iri ɗaya wanda a ɗabi'a ya kamata ya zama kayansa ya fi na hadiminsa kyau tunda shine ubangidansa sai ya ga kayansu iri ɗaya sai ce haka sai ce ai akwai wani abu da ya faru tsakanina da wani sai na gaya mishi na kan magana fasababtuhu wa ayyartuhu bi ummihi sai na ɓace shi na aibace shi da babarsa a wata ruwayoyin an ci abdullahi dan mas'ud ne ya ce da shi yabna yabna sauda kai tafi ta yar bakar mace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ayyartahu bi ummihi inna kamru'un fi ka jahiliya yanzu za ka zage shi ka ɓace shi da mahaifiyarsa kai ne mutum ne akwai wata ɗabi'a ta jahiliya tattare da kai abu zar ya ce ya rasu wallahi a alaki bari sinni duk girman nan dawa duk tsufan nan dawa ya rasu wallahi a ce mun annabi ya ce na'am duk tsufanka malamai suka ce shi abu zar a lokacin bai fahimci haramcin wannan ba bai fahimci haramcin abin da ya yi ba shi yasa yake mamaki tsufa tsufai da shi kuma a ce da shi in na innaka fi ka jahiliya kai ne mutum ne da kana tattare da wata ɗabi'a ta jahiliya shi yasa yake mamaki a ala kibari ne ya rasulullah qala na'am wanda yana nuna shi sako zai iya zama zai iya samuwa daga kowa kuskure zai iya faruwa daga kowa ba wasu yaro karami ba yaro karami yana iya kuskure babba ma yana tsoho yana iya kuskure kuma kowa ya kuskure za a gaya masa ya kuskure duk girman sa da babba da yaro a wajen bayanin kayi kuskure duk ɗaya ne a cewa babba kayi kuskure kamar yadda za a cewa yaro kayi kuskure abin da kai ba daidai bane ɗabi'ar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta sha babban da ɗabi'ar sauran majalisai wanda ba a koyi da shi shine duk wanda yake gurin tarbiyya yake ɗauka abin da Allah ce yu'allimuhum alkitab wa yuzakkihim wannan ta'limul kitab din karantar da alkur'ani da yake sauka da hukunce-hukunce da kuma tazkiya ita ce tarbiya to haka annabi yake zamansa da sahabbansa duk wanda ya abin da ba daidai ba sai annabi ce to kaza din da ba daidai ba kai gyara wato sanda nake yawan sauraro ko da na saurara da yawa shek nasiruddin al-albani kuma ba mamaki ya ɗauki wannan ɗabi'a ɗin saboda kasancewar kasancewarsa nasiru sunna baya tabbi sai ya yi tabbi sai ya nuna cewa wannan da kai ba haka ake yi ba kaza ake yi to wannan ɗabi'a ce ta al'ulama'ur rabbaniyun al'ulama'ur rabbaniyun duk inda suka samu kuskure to gyara mutum suke yi to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Abu Dharr tare da cewa mu'mini ne kai yana daga cikin zababbun mu'minai kamar da Ibnu Tabiya ke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, ma adallati ma adallati ما أذلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر سبب تي إنوى ga wani mutum ba ƙasa ba ta ɗauki wani mutum ba da yake da gaskiya kamar abu annabi ya yabe shi da sidqul lahja mutum ne duk abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa iya gaskiyarsa zai faɗa ta yi daidai ta yi kuskure amma zai faɗi gaskiyarsa kaga ko cewa da ya yabna sauda uwar tashi baka ce ba wai ba wai ba amma dai kuma ya faɗe shi ne da fushi da biyar aibantawa annabi ya ce to wannan ba daidai kai ba to duk da wasa zaɓaɓɓe ne bai hada a gyara masa kuskurensa bai hada a ya gyara masa kuskuren ba kaga akan samu mumini kuma yana da wata ɗabi'a ta jahiliya wato kaga ta wani bangaren ga imani imanin ba babba irin da su abu zar ta wani bangaren kuma ga wata shu'uba min shu'abil jahiliya wannan ba zai yi tasiri wajen ya raba shi da zaman zaman su wasa mumini ba za a yabe shi ta wannan bangaren annabi ya yabe ah, abu zar da yabo mai girma sosai amma ko bai hada ya zaya masa ta innaka mur'un ka jahiliya to tun daga wannan lokacin sai ya shiga har ma wanda yake ganin kasa cikin bukhari da muslim hadisi abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yace arba'un fi ummati min amri al-jahiliya abubuwa guda hudu a cikin al'ummata wato ɗabi'u guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin al'amura na jahiliya alfaqru fil ahsab wato alfahari da asali wattanu fil ansab da sukan nasaba wanda ya hatu alal mayyit da ainihin barkewa da kuka ga mamaci wal istisqa'u bin nujum da kuma neman ruwa ko roƙon ruwa ta hanyar taurari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo cewa waɗannan hudun ba za su gushe ba a cikin al'ummarsa wato za a same su a cikin al'ummarsa kuma za su gushe ba labari manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ba wai yana cewa daidai bane a abinda za a ci gaba da samun sa ne a cikin al'ummarsa labari ne shi yasa annabi ya kira abin amrul jahiliya jingina abin da jahiliya ya nuna ba daidai bane a rizin kaga ba ta ku yi ba amma tun da ya raba abin cewa jahiliya ce kaga ya soki abin to ko da za su kasance a cikin al'ummarsa wannan ba shi ke nuna daidai ba ne yana nufin waɗannan abubuwa ba za su gushe ba a cikin al'ummata ma'ana al'ummata a dunkule ba ana nufin kowane ɗaya daga cikin al'ummarsa ba sai an samu wannan tare da shi ana nufin a cikin al'ummarsa a dunkule jimillar al'ummarsa za a samu wasu mutane suna wannan ɗabi'a wasu suna wannan ɗabi'a wasu suna wancan ɗabi'a wasu kudin dai sai an same su a cikin al'umma a dunkule an fahimci abin da yake nufi kada ka ɗauka kowane ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana da wannan ɗabi'a a'a ana nufin dai ba za a raba al'ummar dukanta ya zan babu wannan ɗabi'un duka a ciki ba a'a za a samu wasu yana daga cikin ɗabi'ar su at-ta'amu fil ahsa al-fakhru fil ahsa wato alfahari da asali alfahari da asali abin da ake nufi saboda kai kana daga kabila kaza ka fito ka rika nuna isa da nuna kafafa kana wulakanta sauran kabilu ba laifi bane ka ce ka dan kabila kaza ne ba laifi bane in ba ka faɗi cewa a kabilar ku kuna da wasu halaye masu kyau iri kaza iri kaza dole ba laifi bane ne amma ka riƙa yin maganar da take nuna kai kafi kowa kuma kana wulakanta saura wanda shi ne aka haramta al bil ahsan al-hasan shine sharaf din mutum da nasabarsa da ɗabi'arsa da da da da kabilarsa ce kabila ta kabila ce jarumai na fito da wata kabila jarumai kana so ka nuna sauran da kake da su duk ragwaye ne matsorata ne ce ni da na fito da gidan jarumai a gaya mun wannan wato sauran kenan daga gidan ragwaye suka fito kaga wannan suka kai kana da karfi su kuma kana sukan na ƙasa da kai wannan shi aka hana abqaru fil ansab sukan na sama wato ka rika sukan nasabar wani haka kawai ba wani dalili ka rika ganin cewa wane ba dan gida kaza bane ƙarya yake da yake cewa ai wani kakansa ne ƙarya ne ba kakansa ba ne kawai ruku aka kashi gida wani da ya tafi ai ƙarya ne mun yi bincike mun gano in dai an san shi a matsayin wannan kakansa ne ko wannan babansa ne bar shi a haka ba annasu da ala ansabin wanda ka'ida ce da malamin suka haɗu akan ta kowa ya faɗi nasabarsa ana abince masa akan haka sai dai wani abu daga baya ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bara'a da dukkan wani da zai jingina kansa ga wanda ba babansa ba Allah ya annabi ya ce ba ni ba shi laisa minni laisa min da da tasaba ila ghairi abi aw a ghairi abi ya ce ga wani babansa alal ba shi ne babansa ba ya rika da'awar shi ne babansa annabi ya ce ba ni ba wannan dan makaryaci ne saurata ba daidai ba ne mutum ya jingina kansa da nasabar da ba haka take ba kawai karka yawo cikin mutane kada kai sharifi ne to in mutum ya zo ce muku shi sharifi ne ba abin da za ku tsaya ku kari rigima da shi bane a kai kai sharifi ne kai shi sharifi ne to Allah ba da sa'a wannan magana sharaftaka ba abu ne da zai ci jayayya da kai sharifin ne ko ba sharifin bane wannan ba zai kara da komai ba in gaskiya ka faɗa shi kenan wani abu ne da Allah ya so ya fitar da kai daga cikin wannan gida mai albarka wannan zurriya mai daraja sannan kuma kuna da haƙƙi na musamman akan muminai sannan kuma an hana a baku sadaka za ka tsaya kana rigima da shi akan shi sharifi ne ba sharifi wanda duk bata so ba sannan sharifta sa ba wani abinci da za ta bashi dama ko wani lasisi ya saba wa Allah da yake so wani yana shi sharifi ne to kamar an halatta masa ko dai a in kai sharifi ne kana so ka samu ɗaukaka ka nuna ga Allah ni da kai dole mu ga Allah yadda Allah ya ce mu bi Allah mai masa da'a mai aiki da abin da ya zo da shi yadda ya gaya ma haka an gaya maka kakka tuna akwai wani sharifi yana wuta ma'ana akwai wani daga cikin zuriyar manzon Allah daga cikin kabilarsa banu hashim kuma dan wuta ne in kai musulmi ne kana kana tabbace da abila tabbace da abila ya bin wa tab ma ana wa ma sab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حمل من مسد آية سورة كم أبنجي يسوكر سكتم dan ya gaya mana cewa abu lahab yana wuta shi da matarsa abu lahab din da babban manzan Allah ne an mun sani da idan manzan Allah ya rasu ko shi ya rasu a zai iya cin gadon shi ba zai iya cin gadon sa amma saboda ya yi wa annabi tawaye Allah ya jefa cuta ga abu talib duk da yadda yawa manzo sallallahu alaihi wasallam hidima amma saboda ya rike addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi annabi ya ce ya gan shi a wuta annabi ya yi kira ga duk dankinsa cewa su bi Allah ba zai wadatar da su komai a gurin Allah ba ishtaru anfusakum min Allah fa wallahi la ughni ankum min Allah shay'a ya kirawo safiya ya kirawo abbas ya kirawo yar sama ta cikin sa ya fatima binta muhammad salini min mali ma shi ti fa wallahi la ughni anki min allah shay'a inda kudi ne nake da shi ka roƙe ni tabbere in baki ki yata ce amma ba zan wadatar da ki komai gurin Allah ba law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha da fatima yar muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata zan yanke hannunta to yarsa ta cikinsa ya lazimta maka biyayya gare shi saboda haka kai ma idan sharifin ne zo mu sunna da kai shi ke nan zaman lafiyarka amma ka ki sunna ka zama dan bid'a kuma ka ce kai kana gaba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man batta'a bihi nasabu lam yusri bihi amal man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikinsa ya ja shi baya ya dakirar da shi to nasabar sa ba za ta shiga gaba ba ka ga nan duk gargaɗi manzo Allah yake yi mana in ka zo ka bi Allah ka bi sa sallallahu alaihi wasallam kuma kana da shari kana sharifi to kana da wani matsayi sama da namu mu ba sharifan ba amma in ka ki ban Allah ka ki ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ka shekara kiran kanka sharifi wannan mu abu ba ko ne kai ba ba za ka yi kima idan ba sai idan Abu Lahab zai yi kima idan a wannan kuma ai zai nuna maka cewa bai ko dai ba sharifin bane wai ya ce sharifin suna karɓar sadaka cikin wannan ko dai ba sharifin bane da can dan da fara ne ko kuma sharifin dai amma bai san cewa sharaftakan nan ta lazimta masa wani abu na na na mutuncin mutuncinsa ba kai yi ya ci haramu wanda duk yake sharifi ne ko aka shi sadaka ya karɓa ya ci haramu ba a wanda bai halatta gare shi ba ko ba a ba shi kumusi bai halatta ya ci sadaka ba ba rashin ba shi kumusi ba shi zai halatta masa haramun ba in akwai kumusin a bashi in babu kumusin ya je aiki ba da ta aka sai ya ci kumusi ai ba ta aka sai ya ci kumusi ba wa ya والطعن في الأنساب والنياحة kuka الميت دروس كوكا جممج النياحة شيء sauti الصوت بالبكاء mutumin da zai yi kuka amma da sauti ya daga sai na kuka dan fitar da hawaye ko dan nishi haka da baki ko tari ko wani abu da irin da yake shasheka wanda ba shi ake nufi ba shi ne raf'u sauti bil buka wa waila wa hasrata to rika wayyo Allah na bani na lalace na mutu na lalace na halaka wayyo wayyo kaza wannan shi da aka hana amma ido ya hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma idanunsa sun hawaye innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun annabi lokacin da aka yi rasuwa yayi kuka abdurrahman bin auf yake mamaki ya rasulullahi kai ba yace ai wannan rahama ce da ubangiji yake saka zukatan bayansa ma'ana tausayi ne kukan annabi sallallahu alaihi wasallam ga mamaci rahmatan lil mayyiti wa laysa li nafsi sabanin mu kukan mu mu galibi kukan da muke yi na mun yi rashi ne ma'ana muna tausaya wa kanmu ba shi mamacin ba manzala kukan da yake yi wa mamaci na tausaya wa mamacin ne an gane ku mu ko muna kuka ne don tausaya wa kanmu wani mai dan san masa ne kaga yana kuka dan yanzu ba mai bashi yanzu waye zai taimaka mun harkoki na din da shi ya tsaya min kaga shi ba ba mamaci yake tausayawa ba kansa yake tausayawa to sabanin kukan da manzo Allah yi na rasuwa da kukan da mu muke yi na rasuwa mu muna yi shi ne rahmatan li anfusina in malamin ka ne to karatun da yake maka ya daina ka daina jinsa ka daina masa fatawa ka daina takura masa da waya saura kana tausayawa kanka ne in mahaifinka ne mai kula da kai mai ciyar da kai mai shayar da kai kana tunanin wannan ko kana tunanin yanzu ya mutu ya bar kannan ka duka zaka kula da shi kana tausaya kanka ne in ubangidanka ne ka rasa ubangida saboda ka sana'a ka za ta shiga matsala kana tausaya kanka ne duk magana shi ba haka yanzu yana kuka ne rahmatan lil mayyiti to wannan baya daga cikin abin da aka hana abin da ubangiji ya halicci zukata da su zubar da hawaye saboda rasuwa abinda aka hada shi ne kwakwado da ɗaga murya galibi ana samun wannan tattare da mata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa annaihatu idza matat qabla an tatub ah, idza mata qabla an tatub سربلت يوم القيامة بقطران بدرع من قطران dukkan wacce take kukan wato kwakwazon kuka na mutuwa idan ta mutu kafin ta tuba ranar gobe kiyama za a sa mata wato silke na dalma dalmar wuta kaga ashe kenan kukan mutuwa nan haramun inda ba haramun ba ne irin wannan azaba irin wannan narko ba za ta faru ga mai yinsa ba a da can a jahiliya yana daga cikin alfaharin da ake yi wa mamaci shine a samu masu yi masa kuka da yawa a ce ya mutu an yi masa kuka na fitar hankali wanda yana daga cikin waɗanda ake ji da su saboda ka akwai mata waɗanda su hayarsa ake ɗauka sana'a suke nan a yi mutuwa ɗauka hayarsu su su ta rusa kuka a gidan mutuwa shi yasa Allah raba suke suke karin magana laisatin na'ihatu sakla kalaisatu na'ihatul mustajara kan na'ihatul sakla wato bai kuka saboda a ɗauko ta haya ba za ta zama daidai da wacce take kuka rasa ƴaƴanta ba ba za su zama ɗaya ba wanda kukan rashin ƴaƴanta take wanda ko kukan haya ta ɗauko ta haya ta kasuwanci haya ba su zama ɗaya ba saboda haka su larabawa a can jahiliya kafin zuwa musulunci alfahari ake da wannan kuma iya iya karfinka iya waɗanda zaka akwai matan da su su sai mai hali sai yake ɗaukansu su ban sani ko saboda sun fi sauki ko sun fi shahara ko kuma mai daidai dai akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo mubaya'a da mata mubaya'a sa ta karshe to a ciki akwai haramta anniya shine kukan mutuwa da aka zo da baya sai wata mata ta ce ya tsaya akwai wasu da nayi da su zan je in musu wannan kuka ban kuma yi ba annabi <laughs> ce je ki ki dawo ki mu baya ta je ta kukar da ta da ce to daga yau saboda haka shi wannan kuka haramun jahiliya ake yin sa طرفة ابن ابن العبد هنا إذا مت فابكيني بما أنا أهله وإذا wa shiqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi yana ta idan na mutu ki yi mun kukan da ya dace da ni shi yasa annabi ya ce wanda duk ya mutu aka masa irin wannan za a yi masa azaba a kabarinsa da wannan kukan malamai suka ce musamman wanda zai yi wasici ko ya san ɗabi'ar gidansu ko al'adar jama'a su ne ai wannan amma bai yi karantar wadda take nuna haramcin abin ba ya kyale su har suka mutu ko ma ya zuba su kamar da tsarfa yake cewa idan mitu fakki ne bi ma'ana ahluhu wa suqi alayya aljayba ya umma ma'badi in na mutu ki mun kukan da dai dace a yi mun sannan kuma ki yaga tagwaki eh, a dalilin mutuwa ta yake umma ma'bad wata yar uwarsa yake gaya haka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba zai gushe ba a cikin al'umma kuma har yanzu akwai wannan musamman a tattare da mata wal da neman wato shayar da ruwa ta hanyar taurari wato idan mutum ya kudurta cewa tauraron shi yake ba su ruwa shi yake halatta masa ruwa da wanda ya kafirta amma idan ya kudurta cewa samuwar tauraro a cikin guri kaza shi ya sa suka samu ruwa to wanda kuma haramun saboda ka matsalar biyu ce akwai matsalar za ta zama kafirci ka rika ganin tauraron shi yake saukan ma da ruwa to wanda kafirci ne ka jingina aikin rububiya zuwa ga wannan Allah da kuma kudircewar cewa sababin samun ruwan shine samuwar tauraron nan a guri kaza shine sababin muka samu ruwa ba wai ka ce shi ya halitta ruwan ba ba shi ya saukar da ruwan ba amma samuwar shi a gun ya sa aka yi ruwa to wannan shine haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk suna cikin abubuwan jahiliya da ba za su bushe ba a cikin al'ummata وفي الصحيحين عن ابي da رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ايه المنافق ثلاث annabi ya ce alamomin munafiki uku ne idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana a wata riwayar min alamat min من من من آيات من آيات من آيات النفاق ثلاث ومن علامة المنافق ثلاث وتأكل كلمة من تكلون حصر كي نبع أكم بني كون idan muka duba a wancan hadisi da ya gabata hadisi abdullahi dan umar za mu ga hudu aka ambata haddasa kazara. wa'ada akhlafa idza tumina khana sannan idza ahada gadara anan babu idza ahada gadara kai aka hada da can sun zama hudu to akwai idza khasama fajara idan hadisi ibrahim bin ko wani sa ko anas idan aka yi musu wato aka yi rigima da shi to sai yayi rashin mutunci fajara shine yayi zage zage sannan kuma ya nemi haƙƙin da ba nashi ba shine fajara don ƙara ta sun zama biyar wasu malamai suka ce to salatin nan ba ana nufin hasro ba ba ana nufin takaita su a uku ba ana so a faɗi fitattun ɗabi'u waɗanda suke na munafiki ne annabi ya faɗi abin da yake da alaƙa da alƙawun da abin da yake alaƙa da alfi'il da abin da yake da alaƙa da anniya waɗannan abubuwa uku kuma su ne ginshikin aiki gaba ɗaya ko dai alƙaunu magana da za ka faɗa ko alfi'ilu aikin da za ka aikata daga ɓanka ko addiya abinda za ka yi niyyace shi ka ƙudirce shi ka so yinsa ka yi azamarsa wanda duk za mu ga cewa waɗannan abubuwa guda uku suna da ta'alluki idza haddatha kadaba idan yayi magana ya ƙarya ka gana ta'alluki da alqawl idza wa'ada akhlafa yana tare da ta'alluki da niyya wana idan ya yi alkawar yana azamar yana niyyar ya saba wa idza tumina khana idan an bashi amana ya ci amana wannan yana da alaka da alfi'il wa fi muslim arwayar muslim wa in sama wa sallah ko da yayi azumi yayi sallah wa za'ama annahu muslimun ya riya cewa shi musulmi ne wannan baya hana a ce ya samu ɗabi'a ta ta munafici ina ga tsaya anan a ah, lokaci yayi da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahu rahman rahim ni ɗaya daga cikin malaman da suka koyar a nan makarantar Usman bin Affan shine mala Ahmad Shirawa Allah ya masa rasuwa yau daga sati ɗaya da yake mun yi magana a kwakwa su shi da addu'a ba da lafiya Allah ya masa gafarta masa ya yafe masa ya yi masa rama da da kabarinsa ya haskaka masa shi da kuma ba wa danginsa da sauran abokan arziki da 'yan uwa musulmi gaba daya dangana da kuma ladar haƙuri wanda ya ce me yasa isra'iliyat suka shiga cikin littattafan musulunci kuma har yanzu ba a cire su ba to me yasa suka shiga cewa isra'iliya ana nufin ruwayoyin da aka samu daga ahlul kitab kuma ahlul kitab da yawa an samu wanda suka shiga musulunci suna shiga musulunci da ilimin mukansu kuma wasu ana musu tambaya sukan ba da abin da suka karanta a littafansu kamar ka'abul ahbar wahab ibn munabbih waɗanda cikin waɗanda suka shiga musulunci daga yahudanci tun zamanin tabi'ai sahabbai sun tambaye su kan wasu abubuwa da suka karanta a littafan su kamar abu huraira kamar abdullahi dan amur ibn al-as da sauran wasu cikin sahabbai kamar abdullahi dan abbas sun tattambaye su game da wani abin da yake cikin littattafan su saboda annabi ya ce hadithu an bani isra'ila haraj wato ku karbi hadisin su ba damuwa idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tukaththibuhum a nan malamai suka ce abinda ake ji daga ahlul kitabi iri uku ne ko dai ka ji abinda dama alqur'ani ya zo da shi kaga za ka gaskata shi ne saboda Al'kur'ani ya zo da labarin ba dan ka karanta shi a bible ba old testament ko new testament saboda ba alqur'ani ya faɗa akwai abinda za ka ji daga ahlul kitabi wanda Al'kur'ani ya karyata labarin to kaga wannan kai tsaye ka karyata kai ma saboda in ka karyata ba kai ne ka karyata ba Allah ne ya karyata labarin kaso na uku shine abin da alkur'ani bai yi magana a kansa ba bai tabbatar da shi ba kuma bai kore shi ba to wanda na tsaka shi ne annabi ke cewa haddathu an bani isra'ila wala haraj misali a cikin littattafan bani isra'il ga wasu bayanai na kissoshin wasu annaba kamar misali a ce annabi annabi yusuf alaihi salam sunan mahaifiyarsa rahil sunan babanta wane babanta din nan yana da dangantaka da nabi yaqub ko a ce baffansa sani, ko kaza dinsa kaga alqur'ani bai yi wannan bayanin ba sannan kuma wannan bayanin bai ci karo da wata aya ta alqur'ani ba to shi ne ake cewa idan ka ji irin wannan la tusaddiqu wa la tukadzibuhu kada ka rika da Allah haka yake shi ai gashi nan amma faɗa a babu. in ka so ka bada labarin list idas dan dai kawai a ɗaya kewa ka ce sunan shi rahi sunan ta rahi ko babu ya sa wa ƴaƴan su rahila ba za ku rahila to wanda yana daga cikin abin da annabi ci haddisu an bani isra'ila wala haraj to an samu daga cikin eh, waɗanda suka shiga musulunci daga ahlul kitab suna ba da labarin abubuwan da suka karanta malamai ne su kafin su ga musulunci malamai ne na taura ko malamai ne na injila to ana ruwayar wannan daga wajensu to sai suka cakuɗu da ruwayoyi na tafsiri a wasu gurare kaji dalilin da yasa aka samu isra'iliya wasu ma suna kafowa kai tsaye daga cikin waɗannan littattafan daga nan da aka samu shigar su a ciki amma cewa ba a cire su har yanzu ba san kake so a cire ba in bayanin isra'il da akwai littattafai da aka rubuta akan isra'iliya ko malamai tafsiri yanzu ibnu kafir sautari ya kawo irin isra'ila bayanin su da aka yana ana bayanin su so kake kawai a ɗau littafin wani mutum da ya yi shekara ɗari a zabge wasu abubuwa a cire wanda ba daga cikin amanar ilimi in dai littafi na na riga na rubuta na riga na rubuta haka ake karanta shi amma akwai kurakurai in ka zo ka ɗauka sai dai ka yi bayani ka ce guri za kuskure ne sai a yi bayani a ƙasa amma ba ka cire dattawa ba ba wani abu ka ce kuskure ne wani yanzu ba ba kuskure ba ne kai ne kai masa mummunan fahimta saboda haka in dai malami ya rubuta littafinsa ya fitar da shi ya riga ya rubuta ya fitar da shi to kamar masa haka sai dai in shi ne ya baka izini ya ce ka gyaggyara mu to kaga ana ya baka budaddan buɗaɗɗen izini yanzu kamar shi abubakar mamud gumi Allah ji kansa da rahama Tafsirinsa na Hausa tarjamar ma'anonin alƙur'ani kafin ya rasu lokacin da ya bawa mujamma malik fahad inda ake buga ƙur'ani na sarki fahad a madina sai ya ba su buɗaɗɗen izini tunda ya san duk malamai ne da sunna a gurin ya ce gashi nan duk sanda za a buga aka ga kuskure a gyara kaga ya bada izini a buɗe saboda haka sai ya kasance sun za su buga shi ina tunawa bugun da suka yi na alif ɗari abin nan da shi jira dubu ɗaya ɗari hudu sha bakwai da suka tashi bugawa sai suka babu da ni da dr bashir suka ce mu yi muraja'a mu rubuta abubuwan da muke gani ni da dr bashir da tunawa ni na yi muraja'a daga kafi zuwa nasi dr bashir daga bakara zuwa zuwa nahli zuwa isra saboda haka muka yi a lokacin muka ba su wasu abubuwa da muka ganin cewa ya kamata a gyara wannan a lokacin sun ba wa ɗansa suka ce ya duba kawai ba wai don sun ba shi ne don ya soke ba su ba suna da malamai suna da kwamitin akwai lijina ilmiya wacce shek ali nasiru faqihi yake shugabanta akwai kwararrun malaman tafsiri wanda wasu ma malaman mu ne sun koyar da mu kamar dr umar hawiya mutumin birtaniya ne cikin malaman da sun koyar da tafsiri a jami'a yana cikin wannan kwamiti din saboda haka su abinda muka rubuta za su karanta tunda za mu bayar musu da shi da larabci ce gu kaza ga abinda aka ce amma muna ganin kaza ya kamata a ci su kuma su zauna sai su ga cewa ina ne suke ganin ya kamata a ɗauka ina ne ake ganin a bar masa haka to a haka suka yi sai suka sake buga saboda ta dubu na shekarar dubu ɗaya da hudu sha bakwai ya sha babban da yadda aka yi kafin sa kafin wani lokaci akwai wasu abubuwa da za ka samu a tsohon bugu babu shi a wannan saboda mun cire muna ganin ba daidai ba ne a cire shi to shi ma la'akakar kuma shi ya ba da wannan izini an gane ko kaga wannan izini ne da ya bayar a buɗe ya amince yanzu ka in ka ɗauko fassarar bugun mujamma in ka karanta gabatarwa za a ga suna na da sunan Dr. Bashir a ciki cewa mun duba shi to kuma an ci gaba da yin wannan duk sanda za su buga shi sai sun ƙara neman cewa a sake dai dubawa sa aiki dan adam wani abin a farko ba gan shi ba kuma daga ba ka zo ka gan shi akwai wasu malamai na masar guda biyu akwai da farko akwai wanda ina jin shi ne sayyid hijazi mutumin basar ne ya rubuto don shafi hamsin ya ce duk kurakure da ya kama a cikin tafsirin mutumin basar ne amma kuma yana jin hausa kamar jakin kano to in ya rubuto sai sun bani suka bani lokacin na zauna na ga wasu abubuwan kurakure ne da tuntun ma gyara su shi ya samu komai kada kafin a yi gyaran sai saboda ya gina kuskuren a ciki wasu guraren kuma yana da gaskiya mu kan ba mu kula ba ya fi mu gaskiya wasu guraren kuma ishtihadi ne za iya za iya sabawa a nan sai aka sai na kasa musu sa da abin da sa da ya gida uku akwai gyaran da eh kuskure ne amma tuntuna an gyara shi bai sani bane tsohuwar ba a ya ɗauka tuntuna an gyara wannan akwai kuskuren da eh kuskure ne mu ba mu kula ba ko tafsirin wata aya an cire wani wani harafi ko wata kalma ko tafsirin bai cika ba kaga anan dole a yadda cewa eh nan akwai wani abu da ya cire akwai kuma wasu guri sabanin ishiyar kamar misali ina iya tunawa ai ma malakat aymanukum mala buka guri yana cewa da abin da hannayenku na dama suka mallaka shi kuma yana ganin wannan direct translation ne hannayenku na dama suka mallaka kamata a ce da bayanku ko ƙwarƙwaronu yana ga ai ma malakat yaminuka da larabci ana nufin kwarkwara idan mace ce idan kuma eh, namiji ne bawa kawai a ce au ma malakat da da kwarkwarorin shi yana da kawai wanda ya kamata a ce nace to wannan ijtihadi ne mu a kasashen mu da ka ce abinda hannayen suka mallaka kowa yana ganewa to shi kuma yare shi ne ka faɗa abinda za a gane da ya zama ana ganewa kenan to ire-iren wannan sai muka ga cewa ba abin da za a tsaya da inda wasu da mere kamar inna inna inna hu ya ha bakaratu Inna hu ya kulu lalle shi yana cewa inna ha lalle ita bakaratu wata saniya ce to wani gurin bara abukar gumi ya faɗi haka wani gurin da kusan ta yi ta sau Inna hu wani gurin ya ce lalle shi yana cewa ita wata ita saniya ce kaga bai ce lalle ita wata saniya ba ce wani gurin bai ƙara wata saniya ba baqaratun bai ce wata saniya ba sai ce lalle shi yana cewa lalle ita saniya ce sai ce to ai tunda na kira ce na kira a Hausa ana ƙara wata a ce wani mutum wata saniya ya kamata ya ta cewa wata saniya da ce a to wannan ba zama dole ba inda aka ce lalle shi yana cewa ita saniya ce a Hausa zai zama zai iya zama na kira da na ce mutum ban ce mutumin nan ba ba a cewa na mai da shi ma'arifa ko in ce wani mutum ko in ce mutum ana ɗaukar shi a matsayin na kira ne sai in na ce mutumin nan to sai ni ma nuna masa na fi shi hausa to ire-iren wannan ta gani haɗi ne za a iya kawar da kai da kansa to bayansa kuma da shekara biyu ko uku sai wani shi ma ya sake rubuto musu cewa tafsirin da na hausa da suke rubu shi ma daga masa shi ma ya kama kurakurai a ciki to shi ma suka aiko min na duba to shi din ba akwai gurin da eh yana da gaskiya amma wasu abubuwan duk ba ba lalle ne a amince ba to abin da nake so kai gare shi ne cewa akwai abin da mutum zai yi ya ba da damar a gyara to in an gyara masa shi kan zai murna da wannan akwai kuma wanda ya yi bai baka gaba ka yi masa gyara bayan ya mutu to in ka tashi ko da za ka fito da littafin sai dai ka riƙa bayani a ƙasa cewa guri kaza da yace kaza ga yadda abin yake shi da abin da malamai suke cewa ta haƙiƙi sai a littafi kaza a masa ta haƙiƙi in na ɗau littafin ibnu taymiya in ya faɗi magana ko na ya ko bai da ba haka zan batta sai dai in faɗa a ƙasa in ce ni ga inda nake ganin abin yake in ya ka hadisi da ifi zan cewa in cire masa sai dai in faɗi ƙasa a ce in ce wani hadisin da ya ka da ifi ne sai da haka cewa a ciccire su daga littafi ba wanda yake da wannan hurumin ina ga lokaci ya ya ya tafi dole mu hakura anan sai sati da zuwa Allah ya so sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم والله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ۖ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ۖ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ۖ